shugaban kasa isufu muhammadu ya jagoranci soma ayyukan gada ta hudu ta birnin yamai wadda kudaden tafiyar da ayyukan nata su kai sama da miliyar 30 na sefa rundunar jami'an tsaro ta kasar niger ta gana a yau da safe da 'yan jarida komi ganawar ta ta kumsa za ku ji a cikin labarin a rahoton namu na musamman za ku ji yadda kungiyar nan ta haɗin gwiwar jami'an 'yan sanda da 'yancin dan adam poli de ash ke tafiyar da ayyukan nata masu mu barkan mu da sake saduwa shugaban kasar nijar alhaji isufu muhammadu ya jagoranci a yau da safe ayyukan soma gada ta hudu a birnin yamai gadar za ta karbi sunan tsohon shugaban kasar nijar marigayi ali shebu ayyukan da za su wakana tsawon watanni 26 cewa da shekara biyu da wata hudu za su bukaci fiye da miliyar 30 na sefa kuma asusun kasar nijar ne zai fitar da wannan kudaden gare kaɗan daga cikin furucin da shugaban kasar yayi da abokanmu na telesal suka gutsuro mana Wannan babban aiki yana cikin tsarin Nyame Nyala idan ba ku manta ba wannan shiri ya tsaida mahaɗar hanyoyi guda hudu a nan Yamai a tsawon wa'adi biyu na shugabanci na mahaɗa hanyoyi guda uku aka yi. A yau na hudu ne muka kaddamar da bikin wannan mahaɗar hanyoyi za ta ɗauki suna Alishebu. Shugaba Alishebu babban soji ne amma kuma babban shugaban ƙasa ya cancanci haka kamar janar sai nukunci ya cancanci sauran yabon girma wanda nan da 'yan kwanaki kaɗan za a bikin bikin buɗe gada ta uku mai ɗauke da sunan janar Sain Kunce. Ƙasar mu na shiga zamani tana sauyawa ina fatan wannan sauyi zai ci gaba ko da bayana. jami'an tsaro na kasar niger a yau da sahe sun yi wata ganawa tare da 'yan jarida a cikin zumar kyautata hulɗarsu dangance da halin rashin tsaron da kasar niger ke fama da shi kamar yadda shugaban kungiyar 'yan jarida kan kwanciyar hankali da rigakayar gingimu ya bayyana ya kuma kara da cewa wannan wata dama ce ga 'yan jarida ta su gano hanyoyin samun bayyane kan al'amuran tsaro kadi abdullahi abdurrahman ahmadu a cikin firar su da tannan fude ahmed Mm. Da safen nan mun samu tattaunawa tsakanin mu jami'an tsaro da 'yan jarida domin karfafa hulɗa wajen kusanci musamman da zai baiwa 'yan jarida damar sani yaya ma'aikatun sadarwa na jami'an tsaro suke tafiyar da ayyukansu. Kowane bangare na jami'an tsaro sun yi bayani da kuma waɗanne hanyoyi ne ya kamata 'yan jarida su bi don su kai ga samun labaran a waɗannan ma'aikatu. 'Yan jarida da suka samu halarta wannan wajen za su iya sanar da sauran abokanansu kenan ya rage ga 'yan jarida da su tuntubi waɗanda abin ya shafa A kasar Mali an hallaka 'yan ta'adda ɗari an kama wasu 20 tare da motuna da kayayyakin yaƙi masu yawa a cikin wani kwantan bauna da rundunar sojojin kasar ta yi mai suna Eclipse in ji majiyar yanar gizo ta sojojin na Mali. Wannan ƙoƙarin da rundunar sojojin Mali tare da haɗin gwiwar sojojin Faransa fama su ne suka yi shi daga biyu zuwa 20 ga watan janairu na wannan shekarar majiyar ta kuma kara da cewa ma'anar yin wannan aikin ita ce kau da 'yan ta'adda kwata-kwata daga cikin yankunan da suke boya cewa da sirma bulkesi fulsaret da kuma doni masu safarar bindiga shida da kuma manya da kananan bindigogi sannan kuma da kusan harsashe 500 da motuna biyar ne jandarmomi suka cafke a da'irar kau a gundumar cintabaradin a jihar tawa lieutenant colonel sule magina shugaban rundunar jandarmomin ta hudu ta tawa ya ausuka abdullahi karin haske cikin wanga bakwan guda ne ma mun ka samu rahoto kawo cikin kasar cinta ne mun ji labarin akwai wani mai sai da makamai na yaƙi da kartushi da mun ka ta yi kuma ba da wani ɓata lokaci ba ba da wani yadda jini ba mun ka samu mun ka caɓe shi kuma bayan shi mun ka caɓe mutum biyar sun ka tasu su shidda mun samu bindiga mai jigida ita ce ake ce ma duset ita tana ba da wuta sosai ba ta barin mutum ba ta barin mota jirgi ma ba ta bari yan nan bayan ta mun ka kama fiji aka karan set bindiga waɗanda ga kankanan waɗancan ne bayan su mun ka kama kartusai wajen dubu bakwai bayan su kuma kama bindiga karama ta hannu wadda aka ca bindiga ta aljihu cewa da pistolet automatic da ita guda da sharjar kinta kuma da kartush kinta 27 bayan wannan kuma mun hakama moto biyar waɗanda suke jigile da su kuma mun kama kartusai wajen eh, dubu ɗari biyar kiran da muka yi mutanen gari ya kamata su kama muna a cikin wata sanarwa da ta fitar shi a birnin yamai kungiyar 'yan farar fulla mdc ta yi tsokaci kan batutuwan da suka shahi siyasa tattalin arziki ilimi da horo da kwanciyar hankali a kasar niger a cewar shugaban kungiyar ta mdc anas jibrilla al'amuran suna cikin rudani gare ci gaban firar tasu da muktar hamadu Muna aza ayar tambaya ga ƙasar da ta ce ta samu 'yancin kai yau fiye da shekaru 60 amma a yau ta kasa kawo ƙarshen ƙananan masu fashi da makami a tsawon shekaru. Bisa waɗannan babura ne suke kashe sojojinmu duk da kayayyakin yakin da sojojinmu suke da ga kuma sojojin ƙasashen waje cikin ƙasarmu. Ana kashe sojoji yanzu fararen hula ne ake kashewa. Ya za a yarda a ce yau kusan fararen hula ɗari biyu ne aka kashe cikin wata guda bisa ga wannan al'amari. Kun hana mutane su yawo bisa bisa babura cikin waɗannan yankuna to ku yi ƙoƙarin kare su da za a ganin barazana ta rage sosai. ɓangaren ilimi kuma ya kamata gwamnati ta saurari koke-koken ƙungiyoyin malaman makaranta babu wata ƙasar da za ta ci gaba idan ta yi watsi da tsarin iliminta. mazaunan unguwar feyi ba da aeroport da tallage za su yi barci har da saleba domin an dakatar da haɗan tare zamna tsayannen da ake kira mai adda wanda a kwanakin baya ya yi sanadiyar raunana da dama da makon mutuwar mutane musamman ma mata. umaru sule wani mazaunin unguwar aeroport ne da abin ya shafa ya mamman ma'ada karin bayani Gaskiya na ji daɗi sabili ga nima mutuna a biya so ne kuma duk mai wata irin niya irin tashi Allah ya ƙara tona mai asiri Allah ya tsare mu da tsarewar shi. Tunda ka gani abin da ya sa ma na ce ma na ji daɗi ni ya taɓa iske mata kanan aboki na ya fafaskare ta wallahi sai da an kai kai ta likita Allah da sa tana da sauran kwana gaba wallahi ga kai ya same ta fafaskace ta kasa aka ce abu in dambu ya bai mai suna bakin kokarin su yan sanda amma ka gani mai addagga dai da yake duk suna da labarin shi ba mu sani ba suna fatiri bisa kan gare shi ko ba su yi amma dai kaga da Allah to na asiri ne wani dan uwa musulmi yaro wanda ba iko ba shi ya kamo shi ya mika musu ga hannu abinda muke so iko dai in sun ka samu kamar ire-iren waɗanga mutane su sun san abin da za su yi musu Yau kwana uku kenan da malaman makarantar sakandare da masu ba da horo kan ayyukan hannu suka soma yajin aiki a cikin jeren boron nasu kashi na biyu. Da suke bukatar gwamnati da ya ɗauki malamai masu hiye da shekaru goma sha biyar suna kwantaragi a matsayin ma'aikatan dindindin. Wata ganawa za ta shiga tsakanin kungiyar malaman fesesa da gwamnati gobe. Kamar yadda shugaban kungiyar Ahmadu Isa Suleiman ya shaida ma Nafisatu Adamu Sirfo ta waya. Mun buƙaci kawai a biya muna buƙatocin da muka gindaya, wanda ya ƙumshi batun ɗaukar malaman sakandare aiki da kuma ɗaukar malamai 'yan kwantaragi aikin gwamnati. Shekaru shida kenan da gwamnati bata cika alƙawuranta ba, da kuma ƙara abokaninmu gaba da aka tauye tun shekara da goma sha 2016. Akwai kuma bashin alawus na masu kula da bakaloriya da har yanzu ba a biya su ba kuma ga wata shirya bakaloriya da za a yi nan ba daɗewa ba. Muna cikin matakin yashi aiki na biyu yau muna a kwanaki na uku ne. Eh hukumomi jiya sun tuntuɓe mu sun ce gobe da yarda Allah za mu gana da su. Fatanmu dai shine su biya muna bukatocinmu, wanda idan ba haka ba za mu ci gaba da yaji aikin mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. A nasu bangaren ƙananan ma'aikata na kamfanin haƙar ma'adanar ƙarshen ƙasa na Akuta ko Minaka. su ma sun soma wani yajin aikin sai baba ta gani yau da safe amma tare da aiki kan bacin jalolo suna buƙatar a biya su bashin albashinsu da kuma kuɗin kishin laifi na miliyan biyar na sefa ga kowane ma'aikaci ganin cewa aikin kamfanin zai tsaya cak daga ranar 31 ga watan maris mai zuwa almu gabdu magatakarda na biyu na sashen kananan ma'aikatan ya mara fikato a tahir garin haske. Eh, wanga yashin aiki da muka fara a yau mu kananan ma'aikata na kominak saboda kamar wasu dalilai na kamfanoni wanda muke tare da su da basu biya mana bukatotunmu ba don ku bisa wannan ne yau muka yi kudirin zuwa yashin aiki na ba ma sake komawa mu je mu yi aiki tserar da aka kiraye mu muka zamana saman tabul aka biya mana dukkanin bukatotin da muka rubuta bisa platform da revendication kinmu kenan akwai abun da ake cewa service minimum don service minimum shi da yake eh, yana cikin dindin tsari na graph ne da hujja da dalilin da yasa na bada amma bisa wannan har yanzu mutanen nan ba su kira mu ba muna nan muna zaman jiran su ne a lokacin da suka kiraye mu shirye muke mu zo mu tattauna in ya so mu kuma sai mu kuma mu aiki. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Rahoton na musamman na yau ya mai da hankali kan aikin jami'an 'yan sanda da incin dan adam cewa da Polidi Ash. wata kungiya da ta hada kasashe biyar na gungun saint sahel wanda suka hada da niger mali burkina faso mauritania da chad gurin wannan kungiyar shine bunƙasa 'yancin dan adam a cikin makarantu horar da jami'an 'yan sanda na kasashen naje sahel abdulkadir mamma mai bima daraktan ma'aikatar 'yan sanda ta ƙasar niger sannan kuma magatakardar kungiyar ta polidi ash ya ma alhassan kuzi muhammadu fashin baki akan kungiyar Ƙalubalen bai ɗaya ga ƙasashe daban-daban musamman abin da ya shafi haɗuwar koyar da 'yancin dan adam na horar da jama'an 'yan sanda. Buƙatar horarwa da ƙarfafa jama'an tsaro na polis na cuɗayya wajen yaƙi da ta'addanci da kuma aika-aika na ɗanyen aiki da ake shiryawa. Ina aka kwana dangantar da tafiyar da wannan tsarin. La platform Wannan tsari yanzu haka ya kumshi ƙa'idojin dokoki aiki da kusan dukkan ƙasashe mambobi suka sa hannu na amincewa da shigarsu. Yanzu tare da tallafin ma'aikatar ta kare haƙƙin ɗan adam IDDH e mun samu ɗaukar jami'i da zai kula da tsarin da zai dafawa sakatare na dindindin wajen tafiyar da tsarin gudanarwa. A faire les activités de la Wani irin canji ake jira bisa ga wannan tsari na kare hakin ɗan adam da kuma aikin jami'an tsaro na polis? set platform intervient wannan tsarin zai yi aiki ne a cikin makarantun horar da jama'an 'yan sanda kenan wannan tsarin zai yi kokarin saita ma'auni bisa kare haƙƙin ɗan adam da kuma duka abubuwan da ke martaba kare haƙƙin ɗan adam a niger tuni koyarwa bisa dokokin kare haƙƙin ɗan adam da aka shigar a cikin tsari na tun shekara da hudu sannan kuma an yi wani tsari na jagora don baiwa jama'an 'yan sanda damar gudanar da aikin su na girmama kare permettre aux policiers les principes du respect des droits humains. Shin akwai wata hanya da ke ba da dama ga waɗanda suka koyi aikin su aiwatar da shi a cikin rayuwarsu ta yau da kullum? Oui, on a ce qu'on appelle les mécanismes de Eh, akwai abin da ake kira hanyoyin bincike na biya sau da kafa na cikin gida. A nan yana nufin dubawa a cikin ƙididdiga da kowace ƙasa za ta yi waɗanne musgunawa ne aka samu a cikin rahoton da aka gabatar waɗannan musgunawa da kare haƙƙin ɗan adam da kuma dokoki za su ba mu damar samun alƙaluman ƙididdiga za a ga bambancin da horon zai ba mu damar gyarawa da kuma kurakuran da aka samu bisa batun kare haƙƙin ɗan adam bisa fage nan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa a mahuta lahiya haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin niger studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.